da ki kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki ta yaya za ka ce in kwantar da na? to abin da ya riga fa ya faru ya faru ba abin da zai canja ina so ka ɗauki waya yanzu nan a gabana ka kira matarka ka ce mata ka sake ta matar aure ranar talata da misalin karfe bakwai da rabi na dare